الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يومهم يبرزون ويومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم القيامة يوم جليل خطبه عظيم خطره بل هو اليوم الذي ليس قبله مثله ولا بعده مثله والكل ظاهر ومكشوف فلا زيف ولا خداع ولا كذب ولا رشوة وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعالى يطوي السماوات والأرض بيده ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أين ملوك الأرض أين الجبارون لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار وذلك هو يوم الحساب ويوم الجزاء فما الحساب وما هي صفته وعلى ماذا يحاسب الله تعالى العباد وما موقف المسلم الحساب اصطلاحا هو محكمة العدل الإلهية التي يقضي فيها رب العزة سبحانه بين خلقه وعباده وينبغي أن تعلم أن يوم أن أنه يوم القيامة أن وينبغي أن تعلم أن يوم القيامة يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين للحساب قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه يوم تتكشف فيه الحقائق والأسطاب فالكل مكشوف النفس والعمل والمسير يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه يوم يشيب من هوله الوليد وتذهل الأم الحنون عن طفلها وتسقط فيه الحامل حملها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضئة أما أرضأت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وللحديث ذلك يوم يقول الله لآدم أخرج بعث النار قال يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فأنشأ المسلمون يبكون وأما صفة الحساب فلا بد لكل محكمة من حاكم يحكم ويقضي وشهود يشهدون ومتهم وعرض يقام عليها الحكم أما الحاكم فهو الله جل جلاله جبار الأرض والسماوات تباركت أصناؤه وعظمت صفاته الذي يعلم السر وأخفى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى ويبدأ الأمر بنفخ إسرافيل في السور بأمر الله سبحانه فتسأق الخلائق كلها وتموت ونفخ في السور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم إهداث تغير عام في الكون وتنشق السماء وتتناثر النجوم وتتصادم الكواكب وتتفتت الأرض إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت كورت أي ظلمت انكدرت أي تتناثرت وسيرت وسيرت أي حركت وصارت كالهباء ثم ينفق إسرافيل في السور بأمر الله سبحانه فتقوم الخلائق للحشر ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم تزول عن ثم نزول ثم نزول عرش الرحمن جل جلاله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة وللحديث عد أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام رواه أبو داود ثم يشرق على الأرض نور الحق جل جلاله وأشرقت الأرض بنور ربها أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء ثم مجيء الحق سبحانه مجيئا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه الكبير المتعال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة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 yau sha uku ga watan sha ɗaya watan dulƙi'ida hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dashi da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. tsokacinmu a yau a gurguje imani da ranar tashin alkiyama ah, imani da ranar tashin alkiyama suna ne wanda yake ya tara abubuwa da yawa ba zai yi a iya yinsa gaba ɗaya ba sai dai a ɓantaro ɗan wani abu wanda kila zai zame mana jagora ya farkar da mu mu tsaya mu tanadin da manyan ayyukan da ke gaban mu kafin a je aljanna ko a je wuta. To saboda kada mu faɗaka da wannan kada a waye gari mu yi jaji suke cewa sai mun je kabari mu ga kashi ko da mutum ya tanado kaza. Da ya tanado kaza. a tashi za a je wajen filin alkiyama ya ga duk abin da ya kamata mutum ya ɗauko bai ɗauko shi ba abin da duk ya kamata ya aikata bai aikata shi ba shi Allah ya yi masa jinkiri ya yi masa ya yanke uzuri a gare shi shekara sittin duk mutumin da ya kai shekara sittin bai da wani uzuri duk damar da ake ba wa ɗan adam Allah ya ba shi malamai na sai mai arba'in ma haka ishirin ma amma ƙoluwa ka ga yi sittin zuwa sama ba ka da ta cewa gobe ba. daman da ake ba wa kowa an baka cikakken lokaci ko yanzu ana tarihi sai ga mutum da shekara hamsin amma aikinsa ya cika duniya dubi irinsu imamu shafi hamsin ne da ɗan ɗoriya ko amma ka dubi aikinsa a ilmance a babin ilimi a fagen ilimi in ka karanta shafi shi ne za ka san eh lalle shari'a amma duka duka fa hamsin da wani abu yau mutum ga yana da shekara sittin sama da sittin bai da takamaimai wani abu da zai iya tinkaho da shi aikinsa ne ko da aboyi ko in an je a zuci ba wani abu da mutum ya hassana illa ta'adin da yayi illa bannan da yayi to Allah ya sa wannan tsokacin da za a yi ya ɗewa an yi tsokaci an yi tsokaci ba a faɗaka ba la Allah wannan ya sa mutane su faɗaka maganan alkiyama sai an je can amma akwai misalai to ko ma dai me ke akwai godiya ta tabbata ga Allah mahaliccin tarukai Allah mai rahama mai jinƙai mamallakin waccan ranar a ranar fakayyar na tabbatar babu wani abin bautawan gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa bawa ne na Allah kuma annabi Muhammadu jakada ne na Allah al-mab'uthu baina yaday sa'a wanda aka aiko shi dab da alkiyama saboda aiko shi ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama tunda akwai manzonin da yawa wajen dubu ɗari da dubu ashirin da wani abu mursalai ɗari uku da goma sha amma kun ƙare yau annai mahmudu ne na ƙarshe an aiko shi to kafin ku da aiko shi in ka san abin da kake ka san lokaci a ƙare ba abin da ya rage sai hargajiya sai bala'o'i sai tsalle-tsalle sai fugomniya sai bandan-bandan ya rage to sannan kuma ya mutu ai kuwa ba abin da ya rage sai tashin kiyama ya iya yi wa kusancin Allah ya bambanta da kusancin mu ya kance inna yawma inda rabbika ka alfi sana wani wurin ma bi yawmin miqdaruhu 50 alf sana in Allah yake kusa to sai ka sa ido dai a matsayin ka bawa kake mamlukun sai ka ga lokacin ya ba mamaki kana sa can kusa ike kai ko da ma yaushe ko da can ike in ka mutu mai amfanin rayuwa mai amfanin a jinkirta sasa tun da rayayye ne kaɗai ke tanadi don ka sai ka yi amfani da dama ka kamanta da yaushe za a yi ta yaushe za a yi ta koma yaushe a yi ta kai dai ita na kayan kayanka saboda haka nan haka annabi mutu jakada ne na Allah wanda ya koshi dabda tashin kiyama yana mai yin bishara dare da rana karantarwa yake ina bishara wa masu da'a yana gargadi wa masu sako kira ike haikan zuwa ga bautatawa Allah da izinin Allah shi annabi Muhammadu tamkar wata fitila ce mai haska hanyar gaskiya Allah muna roƙonka ka daɗa tsira da aminci a gare shi da sauran manzanni da annabawa ka ƙara yarda wa sahabbai gaba ɗaya da wanda suka biyo bayansu da wanda suka taho daga baya da kyautatawa zuwa ranar wannan sakayyar Allah ka daɗa musu aminci aminci bayan haka a gurguje aya na cewa yau mahun su. wani rana ne wanda gaba ɗaya za su fito ba a faɗi ranar ba saboda tashin hankalinta kafin da za ka sani za a fito gaba ɗaya za mu fito duka la alalahi ala Allah minhum shay wani abu bai koyewa ga Allah daga cikinsu yau da za a ce ku tashi mu tafi mu kwashe yashin nan ya san da da ba su talewa za su yi amma ban da alƙiyama dan ai gayya a zo taro kaza sai wa'inda amma rana alƙiyama ba mai taurin kai babu inda za ka ɓoye Allah zai bayyana rannan kowa zai ganshi ya yi kira limanin mulkun yau ya masu mulki yau mulki nawaye Shuru! ba mai amsawa yayi kira yi kira yi kira shi zai amsa da kansa lillahi alwahidil qahhar to ne ma'ana yawmul qiyamati yawmun jalilun A rana ne musibun da suke cike suna da girma khatabu bala'o'in da baka san su ba azimun khatarhu hatsarorin cikinsu kowanne mai girma ne bal huwa al-yawm alladhi laysa qablahu mithluhu wa la ba'dahu mithluhu babu wani rana kafin irin ranar alkiyama ba za a sake wani rana ba irin na ranar tashin alkiyama ranar daban mai hankali ranar nan sai dai yi mata tanadi in an koma gefe ko aka koma gida mai ake tanada mai ake tanada ga wannan ranar ga sunan da yawa ba abubuwan da aka shirya wanda za a tanadan ba wannan abun da za a tanada ga sunan barkatai kai ma kafan su wal kullu zahiru komai a ran nan ba nuku nuku a fili za a yi wa maksufun fala zai faran nan ba jabu ko ka ce babu takardu fake tuka original ne dan jabu kila zubar da kayansa kafin ya zo layi babu wayoran nan wala khida babu yaudar to za ka yaudara wala kadhiba babu ƙarya wala riswata ba kuma wanda zaka ba wa cin hanci alfarma ya kujara ba za a yi alfarma alfarma alfarma ta kashe ilimi kam sai abin da ba a rasa ba to amma alkiyama gaskiya da gaskiya ne gowon ga kawai وجاء في حديث ابن عمر radiyallahu anhuma annahu ta'ala yatwi samawati wal ard Allah zai ninke samman nan ko samman can da kasan nan da hannunsa ninkewa kaman tabarma ko kafet ɗinka kuma da hannu guda Allah isa laisa kamithlihi shay'un ta ko'ana bai da makamanci mai hankali ji tsoron tsewa ban Allah nan. Duk da wannan haka ya sa mutum daga ce ni ban san ce gaban shi tsaya ba, sai dai tsaya sai abin da ka ka je gaban shi. Sai ya tambaye ka, babu wani daga cikin ku ya yi magana da gobe kiyama da Allah baki da baki. Ta bakin wani yaro ya yi kuka, ya yi kuka ya Malam, ni ba san abun da zan ce ba ni ce to kai ma kenan da baka ibi zunubai da yawa ba mu kuma da muka loda muka loda ba da haka na samu na mai da shi kuma gaskiyan shi saboda ƙarya dai ba inda za ta summa ya ƙulu daga nan bayan ya nunke sammai ɗin da ƙasan nan ma nawa ne wannan ya rage naka ثم يقول أنا الملك سبحان الله Shi ma شما أتي سبحانه وتعالى sai dai ba sai an faɗe shi ba kaman ainihin abin nan kaman idan aka ce Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi ko aya ta ce Muhammadur Rasulullah da sallallahu alaihi amma in an kira Allah ba a ce subhanahu wa ta'ala ba a ce jallat qudratuhu ko ta baki wani jalla wa azza duk ɗaya ne in an kira Allah sai an masa kirari kamar yadda in an kira annabi a yi masa salati to amma yanzu an san salati ga annabi amma ba a san girmama Allah ba za a kira sallah shiru annahu za a kira sallah sallah ta zuciya ta za a kira sunan Allah shiru amma ya dace an kira Allah a yi masa kirari a yi masa kirarinsa jalla wa azza ko kuma subhanahu wa ta'ala iya abinda ya zo ma baki saboda kanan wal abdu biyadihi Mutum mai أنا الملك أنا anal أنا المتكبر سبحان الله أين ملوك الأرض duk wanda ya san yana kan mulki duk wanda ya rike duk wanda yake nema so za ka gabata gare shi za a yi magana masu tafiya akwai kwamboi wacce tsiya ne dogarai ne duk ran da babu tsuranka za ka gabata gaban Allah ainal jabbarun ina masu mulki masu kama karya su sa a kashe su sa a ɗaure su yi wasa da dukiya su yi wasa da yaran da suka horar سنا ایران لمن الملک اليوم چوارے مطلب صرف لمن الملک اليوم حدیث یہ دوہا کا لمن الملک اليوم با مثال ہے ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار wazalika huwa yawmul hisab wannan ita ce ranar hisabi wa yawmul jaza ranar sakayya yau ko a duniya aka ce ana gayyaka. ka riƙe mai anguwa watan gobe ga ranar maza ka kai kanka ba kai kaɗai ba danginka ma sun tsure ana ta du'a'i mu dai mun san baka ci komai ba mun san baka yi komai ba amma dai baka yi komai ba ana neman ka ka zo ka faɗa musu baka ci komai ba ka zo ka faɗa musu baka ci komai ba Allah sa a yi sa'a duk wata takarda ka tana da ka dinga ɗauko takarda ɗaya ba ina kaza a tsaya akan guda ɗaya me aka yi da ita ina shaidan kayi kaza ina wane ne ina wane ne sannan a ji inar, ina kaza to rana kaza da watan kaza ta shigo hannuna washe gari na haɗa jama'a muka hukunta kaza da wane da wane sannan aka yi kaza na ɗauko dukiyar na ba su ko kuma na yanke aka yi kaza wane ya karɓa aka yi kaza ka fita yanzu rikici ya tafi wurin wani ko ina dalilai ga sa su ga ɗin ɗinsu a dinga maka haka a dinga maka haka gida ana du'a'i to lahira wa zai ma du'a'i a lokacin ina ga mutane ba ta ba ya kamata daga hisabin duniya mutum ya gane na lahira ina jin akwai wayan da ake kullewa kafin ranar hisabin ya mutu ko ya haɗe zuciya da ƙara kwana amma akwai firgici kwana ya ƙare amma akwai firgici ya rasa inda zai sa kansa duk ina ga kai, shi fa in kowa ya sha shi fa ba zai sha ba ya gwammace ya mutu kila yi isa ake karɓe duk wani makami kusa da su to wannan hisabin shine hisabi kuma kasan in aka yi bincike za a yi hukunci imma dai ka yi firi wa in ma ka shiga hannu labudda ɗaya zai auku to yanzu kana ganin gobe in ka tsaya gaban Allah firin za ka yi ko kuwa kana da dalilai duka ka tara komai da ake nema ka yi komai da ake gudu baka aikata ba kila fa yau za ka mutu idan ka mutu yanzu yau daga sallah, da masallacin nan dai ba za a yi maka hisabi a masallacin nan kawai ba lodi nawa ka taho da shi famal hisabu tukuna menene hisabin nan wa ma hiya sifatuhu wa ala za yuhasibu Allah ta'ala al-ibada ko akan me da me ubangiji zai hisabi wa bai wa mawqiful muslim wannan tambayoyi ne guda nawa kudu ko al-hisab sifatul hisabi alamata yuhasabu ma mawqiful muslim to wasu amsoshin za su fito alhisabu istilahan hisabi ne a yaren ilimin hisabi huwa mahakamatul adali kotu ce ta adalci ha me ya nan wata ƙaramin kotu nan da ake jin tsoro yanzu eh, eh, BBC take ko ne ta binciken kuɗi hmm? to kaga ko kuka iya faɗin su ni BBC na sani eh kaza kaza duk inda aka ce tana neman mutum to sai kai masa du'a'i sai dai ka ce Allah ya dole shi lafiya ana jin tsoron wannan zuwa halatta na duk wanda ko suka durkusar da shi din nan kwana kaza karshen ta sai ya tozarta ya sai ya tozarta sai dai in bai da mutunci hmm? to me ya bada daga duk da haka sai an ya garu ne sai cikin sai dai an su sun ba to kaga nan ka san ya yanzu da wa za ka haɗa kai a lahira da Allah za a haɗa kai ko da mala'iku da za su gabatar da kai shi bai da bukata ma wani mai taimakonsa illa an sa masu taimako da masu rubutawa da masu tattarawa da masu hoto kawai don ɗan adam ya firgita. na tanadi amma shi ya san komai na shi hatta ilimin da yake da shi mala'iku ba su da shi tunda shi ya san abin da ke cikin zuciya mala'ika ko bai sani ba to ka san kuwa waccan mabincikan wannan hisa na ce mata yar karama to kullun ka auna wannan hisa da gaskiya wanda ifi cancanta su ji tsoron Allah ba irin manyan mutane ake ce musu ma'aikata masu mukamai su ya kamata su fi kowa tsoron Allah akwai tsoron Allah a gare su tunda suna bin wancan na duniya dikin dikin dikin dikin ɗaya daga cikinsu ya taɓa kawo ziyara sulhu nake ce zan mutu na ji labari suna faɗa da juna ce dan Allah ku bar wannan abu in dai da kima wurin ku to ku yafe wa juna sai ya zo ya same ya ce malam to ni in dai baka bar ni na yi magana ba ka cuce duk abin da za ka sa ne ka bari in yi bayani ina da gaskiya ba ni da gaskiya ka yi hukunci a kaina kuma na ma alƙawarin duk abin da ce zan ɗauka na ɗauka abu ne mai sauƙi ya ce zo aka zo sallar la'asar a zahar muka yi sallar zahar na gan shi da ƙaton akwati yana tura shi ya shiga min da shi daki to ba sai na gaya muku komai ba Da garan da ya hau aiki da ran da aka yi kaza har zuwa ranar da shekarun su ya kare har suka kaure da faɗa da wanda suka kaure da faɗa mu uzanin abin da muke yi tare da shi muke na ce to ni a lokacin na abin da ya karantar da ni ni ban shirya wannan al'ahiran. kawai abin da ɗauka za a min bincike tanadin amsoshi dai ban yi ba tanadin amsoshi kusan ma in mutum bai mai da hankali ba yana yin abinsa juzafu kawai lokacin sallah ya kaje kai sallah lokacin zakka ta kama ka kaje ka ce. lokacin kaza za yi ka cire in kana da kuɗi ka tafi umra in za ka in ta kama hajji ka je in ka je kai noman ka ka je kai kasuwanci ka je ba a kididdiga halal haram ba a kawai aiki muke kara zube kai laraba suka ce masa jisas ba lissafi ba kididdiga babu hisabi babu in an tambayan kaza babu bana mai na aje baɗi mai na aje shekara nawa na balaga da fara tattara abin da ke in an ce za a min hisabin shekarun kawai na shiga uku da yi ku shekara hudu cika akwati ya karantar da ni alal hakika ne wannan ba abun da muka ba zan faɗi to wannan shi ne ba wannan hisabin da in aka ce maka wannan hisabin bincike shi ne fa mahakamatun wata kotu ce ta adalci al'ilahiyya ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala kotu allati yaqdi fiha rabbul izzah ubangijin buwaya ne yake hukunci subhanahu na khalqihi wa ibadihi kaga mutum ya tanada wa wannan kotu wa ibadihi wa yanbaghi an ta'lama anna yawmal qiyamati ya dace ka sani ranan alqiyama fa yau mai jima'ullahu fihi al-awwalin wal akhirin rana ne wanda Allah zai tattaro mutanen farko da ƙarshe don bin ɗaya bayan ɗaya da irin wannan binciken. Isa na ce muku a takaice, a takaice ne za a tafi, in banda ba da haka za a nemo rayuwarka a ina ka ƙare, kuɗinka ina ka samu a ina ka kashe, eh, ƙarfinka ina ka samu a ina ya ƙare, wane ne ce a wannan kwa neme shi a gida. amma dai kawai hisabi saboda haka nan nan dalilai akan haka qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin azim ka fada musu ya rasulullahi kada su shagala lalle lallai mutanen farko da mutanen ƙarshen nan wallahi za a taro kada ku shagala kada mu shagala ila miqati zuwa wani lokaci na wani rana sananne auren Allah wata aya na cewa eh, wannan alwaqi'a rabbana innaka jami'un nasi ubangijinmu kai mai tattaro jama'a ne liyaumin la raiba fihi ga wani wani da babu shakka cikinsa ko da masu ƙaryatawa sun ƙaryata masu sa shubuha sun sa buha. masu bayani ba daidai ba sun yi irin nasu bayani wuri dai za ka je ko ka tsaya ka duba da kyau ko ka bar shi kawai ba komai Allah ya ba mu sa'a Allah ka ba mu aljanna za ka gani hmm. ana magafala Ibrahim mun gafala muna kan gafala ina ma da wannan yar tunatarwar ta zama ta zama wata matashiya a gare mu mafarka shine hikiman gutsuro wannan abun din a takaice a takaice idan hira na ce maka inda rabo ma yi tanadi in kuma babu rabo mu ci gaba da gafalin ba abun mamaki ba kila wanda ma faɗakar wanda ake yi wani ya yi masa yawa shi ya zauna yi sallah shaf shaf ita tafi inda zai ina da inda ifi nan muhimmanci inda ya san ma ba yanzu za a yi sallah ba sai biyu da rabi zai zo kuma za ka gani biyu da rabi ne za ka gani suna nan za a zauna abun sa gida kuma wannan faɗakarwar ita ce juma'a ba sallan juma'a ne ma wannan faɗakar shi ne babban juma'a rukunin juma'a rana ne yawmun rana alkiyama tatakashafu fihi alhaqa'iq wal asrar sirrori rannan za su bayyana fal kullu makshufun nafsi kowa zuci ransa fa'ati take wal amali wal masiri da ainihin aikinsa da makomansa a fili yake babu ɓoye-ɓoye. A fili yake, yau ma'idin tora zona, rana ne da za a gabatar da eh, Rana ne da za a gabatar da ko ɗaya bayan ɗaya, yi sauran lokaci idan mutum yana da lokaci ko kuma wata ƙaddara ta kai shi in ka je kotu ka ɗan tsaya. Ka ga yadda ake gabatar da masu laifi. wasu za su shigo su yi magana da kansu wasu ko in an shigo da su ma dan wani akurki za a sa su wani a gefe na rike da bindiga ko zai yi tsalle ya fita da gudu Ga shi kafa ga sarka amma wani yana tsaye kawai idonsa na kansa ya tsana bindigansa ina kallon shi ko zai yi wata saddabaru ya watsar da kasar ya fita da gudu shi ko ɗauke shi an ba shi dama in ya fita harbe shi ya gama sai ta inda zai same shi to ka tuna fa ana in an zo kansa tela sai wannan shine wani wanda taɓa gani shine wanda ya fasa daki wata jatuma ya kashe ya tsaro ɗakin wata mata ya kashe ta da ɗanta da menene ɗinta rana kaza ga watan kaza gashi gashi gashi gashi gashi alƙali kalla ce a bayar da shi sai wata kaza shi na aka mayar da shi ka tura shi aka wurga mota to haka za a gabata sai dai wancan ba irin wannan ne ba dan lokaci kullum kul misalin duniya misalin lahira in ka je kana kallon irin yadda ake ko da yake aka ma nuna sai dai ka fake wajen nuna nan za ka asara lokacin ka da yawa to amma da dan fisha zai tuna maka wani abu yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya yawma yashibu min haulihi alwalid rana ne wanda jinjiri zai yi furfura firgici yau duk yaran da suke na kuwa da hular shi ba za a ce masa cire hular ka a gani ba to amma dai kuwa abuwa san gashin sa baki irin yake tare da kai ba walidu ne ba amma gashin zai juya ya koma fari fat irin gashin mai anguwa ya su dai ba daɗi ne sa ya zama ka ba hmm? to ranar ɗan jinjiri ne yaro ƙarami ɗan shekara kaza gaba ɗaya kawai in ya ƙura ido ya gano abin da ya gani hankalinsa ya tashi gashinsa sai biyu ya koma bai wannan wani irin tashi hankali ne ina da babu shi a duniya na san yake وتذهل hanunu an عن Uwa mai tausayi takan manta tana da ɗa. Irin masu tattun da matan ma daban-daban ne, akwai kwala. akwai wanda kallanta, tunaninta, meɗinta na kallanta. An tafi liha. Wata sukuto fihi hamilu, hamlaha, mai ciki za ta yi ɓari. Tsoro kan fa cikin ya tsinke daga can. ka gani ko a duniya in ka ga abin tsoro malam sai fitsari yake tsaye yake rikuwa in ka kankame shi ma sai dai kawai ka ji ya balle ya tafi ka sake shi ma kawai idan tsoro ya yi tsoro cikin ka ya kuza ya ku kana tsare da ba haya nan ka gani ba hayan ya biyo wadda ka tashi hankali ya kai tashi hankali to haka mai ciki tana tsaye kawai gaba ɗaya cikinsa ya faɗo saboda tashi hankalin da ta gari shi isa Allah ya ce a suratul hajji ya ayyuhan nas na cikin masallacin nan ittaqu rabbakum ku kiyayi ubangijinku ku nemi katanga tsakaninku da ubangijinku ta hanyar yi masa da'a inna zalzalata sa'a girgizan alkiyama shay'un azimu la yutaqu Yau tarawnaha ranan da za ku ganta ta zahalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha magana da aka faɗi ya sama Wataran nasa sukara shine za ka ga mutane na magani wa ma hum ba magaji ne ba azaba ce yi azaba walakin azaballahi shadid wannan rana labudda mai hankali ya tanada mata walil hadisi akwai hadisi zalika yawmun rana ne rannan ya ƙulu Allahu li Adama alaihi salatu wasu. ba a nar. Adamu ka ɗebo mana ‘yan wuta, ka ware mana waɗanda za su je wuta, daga waɗanda za su je aljanna. an ba shi aiki kala ya rabbi ma ba'athun nar so wanne ne a nar tukuna tun da an ce ikaza ka nemi yadda za a yi shi amma aka ce barka za ka bar shi kawai amma ikaza sai ka nemi yadda za ka yi shi in ku ba haka ba sai ka yi kwaba tis'u mi'atin wa tis'atun wa tis'una وتسعون nar, wa wahidun إلى الجنة shine duk dubu ɗaya to tasa'in da ɗari tara da tasa'in da tara wuta za su je ɗaya ne a dubu za su gidan aljanna naka ce to ko shi ne ba abun mamaki ba ka ga wuraren addini ya rame duk inda kana halarta wuraren addini to ai kaga za ga wurin addini tsaye eh, eh, ne za samu wurin annashuwa ba abun mamaki fa anan da zan duba da ke sai ga mai gingiri babu annashuwa babu karshashi ba tunanin yana wurin ibada za a bashi da babu jikinsa a mace idza me qamu ila salati kamu kusala in sun taso za su zo masallaci za su zo a gajiye a mace jangon jangon jangon ya zauna jangon mun tuna sai yi haka agogonsa yaushe za a yi sallah na ga ƙarfe kaza amma in yi je layin taliyar. Mai ce yaushe aka fara wai sai yaushe za a rama ta ne ni bari tafiya ta tunda ba za a rama yanzu ba ko malaba ba magana ce ni bari tafi in dai aka ce masa ga tirelan taliya yana kallanta masu raba taliya suna tashi suna ta nuko ana ta rubuce rubuce ana ta nuko nuko nan an zube yan sanda in yan sanda sun kafa ga tim din sojoji can in ma ku bi layi lami lafiya ko kuma mu faffasa mutum sit amma sallah qamu ja'u kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila daga mutum ya gaji ya yi yadda kasan azaba ake masa wancan ko masu layin taliya ma ƙarshen ta a rana ake yi a rana ana jira to ba a fito ba yanzu a jira su ai kafan shi mutumin shugaban mai addini ne ya ce sai an yi sallah a zahar in aka fara raba taliyar nan yanzu ba a san yayin da za a kare ba kaga yanzu sha biyu ta yi kaga in muka fara raba wannan ba za a yi abun nan ba ni sai an yi sallah a zahar hmm? to to Allah ya sauƙaƙe Allah ya sauƙaƙe ba amma masallaci an gaji jiki ya gaji an yi fikir har mutum yana ganin mun na wani ba sai na kashe ba sai na kashe eh, waya na ba mun na wani ai ba za da daɗe ba wai abun mamaki wata riwaya ta shugaba shugaba ne ya ruwaito wata riwaya daga Castelia ranar Idi suke ce masa nan da aka tashi turo mana wurin mata aka turo mata suka ce wai malayin yana hudu ba awa nawa yake yi ne aka ce bai wuce awa daya sai ce shi ne mutane suke ta tashi me ku ina ba ku je ni ba musulma ce ba in muka je wajen ibada mu muka yi awa shida muka yi awa shida amma ko abin da bai kai mun eh, awa ɗaya ba hakkun da ji kuna ta tashi ina za ku je ku koma ku zan zauna abun mamaki To, saboda menene in kana ka irin waɗannan maganganu da zaka ji daga cikin abun takaici sai ci mana lokacin alkiyama za mu je ga dai maganar mutum ɗari tara da tasa'in da tara wuta za su je mutum ɗaya ne za shi aljanna nan fa mutane da yake da imani sun san magana annabi gaskiya ne duk aka fashe da kuka wannan maganan abun da aka yi nufi ta aika na ba za ce to yanzu haka za a yi to ina hadisi ba ka ba ta kanka lokaci ne ba a ce ma duki zaman ka kakkai tanadi ba dai ka ji labari ba to yi zaman ka wa amma sifatul hisabi amma siffan hisabi fala budda li kulli mahkamatin min hakimi tunda dai an ce hisabi ba kotu ce ba wata kotu ce ta adalci ta ubangiji tabaraka wa ta'ala to ai ka'ida ne duk kotu fala budda li kulli mahkamatin min hakimin dole sai an samu mai shari'a ya hakumu wa yaqdi wa shuhudin sai an samu shaidu yashhaduna wa muttahamin sai an samu waɗanda ake tuhumta wa arabin dole a samu wurin yuqamu alaiha al-hukumu abu nawa sai haƙuri mu ɗan kai ƙarshe yanzu ku ƙirga min nan me nace guda nawa eh ha ba ku ƙirgawa duk kotu tana da buƙatar ne hakimi alƙali kenan to banda nan fa ana buƙatar shaidu banda nan fa ana buƙatar dole a samu waɗanda ake tuhumtar daga nan fa ana bukatan wani dole kotun ba kotu ce ba haka akan hanya ko menene hatta ko nan dole kotu sai tana da kotun tafi da gidanka ana ce mata kotun tafi da gidanta karfinta bai ka assasa ta ake a rushe ta yayin da aka gama to kaga ta lahira in nan dai ka san girman kotu kana halarta kotu kana sanin abun da ake kotu yaya kotun Allah za ta kasance ka yi tari ba daidai yadda ake ba ce maka a wuce da shi wata ko wannan da ake shan wahala mana kashe waya ka nan kana ɗakin Allah zato nan a kotu ba a shiga da waya ko da baris ko ba wannan ba barista ya wuta. za su <laughs> yau wato ya ma yi magana amma da kaman huta akwai masu bada da amsa ba kawo kanka ba ba a shiga da amma saboda raina Allah ɗakin Allah mutum zai yi da wayan shi a buɗe ba wani kinkinau kaɗai ba duk ɗakin Allah sunan shi ɗakin Allah kada ka damu da masu buɗewa wannan ya buɗe wannan ya kai ga wani malami ma ya ce kana samu mako sallah kake ka amsa waya ya yi musu fatawa in kana sallah aka buga ma waya ka amsa kana sallah wayoyin ga su kaji kace kam anan ka dauko wannan ba ita ce ba ka dauko wancan ita ce ka kalla kai haka sai ka Allahu akbar ghayril maktubi alaihim dallin shikenan sai ka bari ya sallah kake fatawa amma kuma ga kotu har garin su shi ma kansa kotun garin su ba a shiga da waya dole ana girmama wurin sai da garin wurin ya zama hadi an yi shiru malam amma ɗakin Allah to saboda kanan dole wa'annan abubuwa guda hudu kaga za a biyo su kenan amma al-hakimu wannan kaulan wahidan fa huwa Allahu jalla jalalu mai duniyan nan mai duniyoyin nan mai saman nan mai halittun nan mai menene za ka tsaya gaban shi an ne ka taɓa tunani ko wannan gaban wa za ka je ka tsaya ba gaskiya yaro na ina roƙon Allah ya shirye shi ya daɗa masa shirya da ya zo yana kuka yana ce min malam ni fa ban san abin da zan je ban na je gaban Allah Allah ya dawwaman masa da imanin sa haka kada ya samu zamewa nan gaba kila yi karance-karancen da zai shi ma ya tafi komai ba komai ba dan uwansu ne ya mutu Dalibi ne ya mutu a ɗakinsu da ya mutu a ɗakinsu shi ne fa ya dinga kuka ya dinga kuka ya dinga kuka har aka ji aka binne yaron nan ya ka dawo yana kuka fa huwa Allah shine hakim to yanzu wanda zai in za a je gaban Allah ce ah, ai ko na ta ce yaro ne ke nuna min girman Allah ta waje shi na gane na dauki abun da girma فهو الله جل جلاله جبار الأرض والسماوات شين مي جوية سما قصة والسماء تبارك تباركت أسماؤه وعظمت صفاته كاي سبو بينس سنجر مما الذي يعلم السر وأخفى شين مي الذي يعلم خائنة الأعين wanda ya san zambar ido wa ma takfi sudur kullun na faɗi yanzu kun zo nan ni ina kallon ku ban san manufan ku ba amma na muku kyakkyawan zato kuma haka kuke kallo na ba ku san manufa na ba hakikatan a zuciyata amma dai kuna min kyakkyawan zato kawai a haka za ki? to amma Allah ya san manufa na Allah ya san manufan ku الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى ويبدأ الامر الأمر القيامة زي فارا بنفخ اسرافيل تدم مغن ذاك القيامة ذات فارا تفور كهون اسرافيل في السور بامر الله ده عمر نين الله زي عمر تشي أنا هو ركنا فتسعق الملائكة خلائكو halittu gaba ɗaya su su mai kulluha wa tamutu mautatan wahidatan wanda ba su mutu ba kenan wa nufikha fi suri shine Allah ce fasa iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sai ka kyale illa man sha Allah din ka ji da abin da zai faru thumma idathu tagayyurin daga nan kuma in an mutu an tashin to canji zai faru canji amin fil kauni halittar gabaki ɗaya za a canza girkin halittar fatan shakku sama sama ta ɗaya za ta fashe ta tsage wata nasaru. an nujumu taurari su zubo ƙasa wata tasadamu su tawakibu taurari wannan daki wannan wancan buge wannan wanda saukar sama ita kanta tsagewar sama daban ta mai binta daban halittun da ke cikin wacce sama dukka halittu sai a sako da su tara su wuri guda ɗaya mutum da aljan za su kasance tsun a tsakiya dukka nan baƙi ta suka zo sun so kallon ya za a yi masa ma'aikata ne ga nama. ta kwanta ta liƙe an riƙe ta an riƙe ta ta gagara an turke ta an kafa ta wuri ɗaya ta yi yunƙuri kawai ta kewaye wurin wurin fili aljihar yawan ta bai da iyaka sai dai Allah san iyakar da mutane cikin tsori ba inda za ka je ka fita sai dai inda Allah yi ma hanya amma ba haka ba duk ta inda ka fita za ka shiga to bayan wannan to wannan duka abar wannan dogon labari yanzu a koma dai ainihin eh, taurari za su zubo ɗaya in taurari na bugun wancan ya taho ti wannan ya taho ti su haɗe a gwamza yau ko mota da mota in suka haɗu za ka ji irin wani maukacin ƙara wata tafattatu al'ardu ƙasa ta fashe shi yin inda Allah ke ce idan shamsu Wai zan idan nujumun kadarat وإذا jibalu suyiran. معنى كورت ay zalamat. إن قد تيده In قدرت أي nan inda suke da an tsinka sinadarin da ke rike da su kowanne kawai zai ne biyo a ƙasa tatanafaru wa suyiran ku ai hurrikat an motsa komai wasarar kalhaba ƙasa ta zama kaman kura narkakkiyar ثم ينفخ إسرافيل في السور بأمر الله daga nan Israfilu ya sake wani busan da izinin Allah bi amri Allah subhanahu fataqumul khalaiq lil hasad to lokacin an fara aiki thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun ya maimaita maganan tunda a aya ne thumma nuzulul arsh daga nan an gama da halittu gaba ɗaya an koma ɓangaren Allah daga nan za su ko da al'arshi daga nan al'arshi da ainihin masu ɗauke da ita za su zo su saukar da ita wanda suke ce wani jirgi wani yau ma a duniya ma an yi wani jirgi ana ce masa baruja a can ƙololuwan sama akwai iyafat a ciki akwai gidan mai a ciki akwai inda an ga dama a sama ana wata kaza a sama ba sako kasa ba a yi faɗa a zo ciki a zauna a huta a canza jirgi a yi wane ne to al'arshi za ta sa ya za ta kaga in lokacin a ce garin da ka je in akwai wannan jirgi in ya zo sauka ya ka tsaya ka kalla ka ga yadda zai sauka in ya sauka ka ce mm, ranar saukan Allah akwai kallo ko akwai tashin hankali ranar da za a saukar da al'arshi akwai tashin hankali dukkan wannan ina jiran ka don yadda muke maganar tashin alkiyama ya yi kaɗan ga aya sannan nuzulul arshir rahman wan shaqqati sama sama za ta tsage fahiya yawma idin wahiya ranan mai laushi ce kura ce wal malaku ala arja'iha mala'iku ne can gefanta ana ce musu karobiyon manya-manya sun haula al'arshi wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya takwas daga ciki su za su dauko al'arshi ai yawmal qiyamati yahmilu al'arsha samaniyatun min al-mala'ikati hadisin ma'aiki ya zo yake ta udina li an uhaddisa an malakin min mala'ikatin lahi shi ma dama aka bashi ya ba da labarin wani mala'iki guda ɗaya daga cikin mala'ikun Allah. Min hamalatil arshi, ba duka sauran takwas ɗin ya suke, shi ma ɗan gefe ne, sauran zai dai kai ka ƙaddara in zai ƙaddaruwa gare ka. Ma baina shahamati uzunihi daga naman kunnensa, naman kunna ke a ko fata kunne. Fata kunne ku? to daga fatar kunnensa mai ike da suna emin kai na kawo daga nina ma bai na shahamati uzun daga fatar kunnensa ila a atike zuwa kafadarsa ka dubo inda kunnenka ike kallo kafadarka ina ruwan taki daya ina isa bai kai taki ba daga nan fatan kunnen zuwa kafaɗarka bai ke ta guda ba. To, amma shi wancan mala'ikan daga na fatan kunnensa zuwa kafaɗarsa tafiyan shekara ɗari bakwai. Sai wannan bai surantuwa. Kawai sai dai ka kyale shi da inda aka faɗi ka ce sadaka Allah sadaka Rasulullahi. An ba shi daman iya nan aka ɓantara masa a mala'ikan. sauran ya suke to kaga mutum bai sani ba kike in kai mala'ika ne yau ba zan yadda ba ce a mutane ma akwai wanda zaka yadda ba a kai ga mala'ika ba amma mala'ika mala'ika ne wani ce in sama da ƙasa za ta haɗe ki baka isa sama da ƙasa ta haɗe saboda kai ba ta saboda haka tafiyan shekara ɗari bakwai ni wacce tafiya za ka kaddara wacce tafiya an bakka da kaddare kaddarenka summa yasruqu ala al-ardi daga nan ainihin nurul haqi hasken Allah jalla wa ala jalla jalaluhu ya haska duniya da ba magana rana rana wa al ardu bi nuri rabbiha ada at yawm al-qiyamati zata haska al qiyamah إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء ثم مجيء الحق تند عرش تازو سيزوم أبنجده سبحانه مجيئا يليق بجلاله إذن زوان ديداتي دا إذن جرمانسا وكماله وعظمته سبحانه الكبير المتعال كلا idza dukkatil ardu dakkan dakka lokacin da aka rugurguza ƙasa ta zama miƙe waje a rabbuka ubangijinka ya zo wal malaku saffan saffa ba ta wili sai dai shi ya san irin yadda ya zo maganan alƙiyama dai an tsaya wajen maganan al'arshi zuwan ubangiji zuwan al'arshi aiki na gaba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 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلا ظلم كما قال في سورة الكهف ولا ظلم ولا يظلم ربك أحدا ولا أنساب فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون أي لا تنفع الإنسان يومئذ قرابة ولا يرثي والد لولده يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد على من كان له مظلمة فليجئ ليأخذ حقه قال فيفره المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا ولا رشوة لتغير سورة الحكم فالحاكم هو الغني المتعذب والكل مفتقر إليه سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ولا تهديد ولا ضغوط فالحاكم هو القوي سبحانه أن القوة لله جميعا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فالكل ضعيف وعبد الشهود وأما الشهود فهم كثير فلا مكان للإنكار والكذب والمراوغة وأعظمهم شهادة هو الله سبحانه الله جل جلاله يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الرسل عليهم الصلاة والسلام ويشهد للرسل سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث يدعانوهن يوم القيامة فيقال له هل بلدت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من أحد فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته آه، ثم أشهد, أشهد لكم الملائكة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد يقول الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك فاعلم ما فأمل ما شئت وأقل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت فيه عنقك في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا وقد عدل الله من جعلك حسيب نفسك الجوارح وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وعن أنس رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما اظهر قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم يقول بلى فيقول إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا والكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه ويقول لأركانه انتقي فتنتق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا وسوقا فأن كنا كنت أناضي الأرض يومئذ تحدث أخبارها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها التسجيل الكامل كما ذكر بعض العلماء لقوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وتؤرد الأعمال عرضا حيا ناطقا فسيرى المرء عمله وهو يباشره ويا للفضيحة كسنشي ور da لي كسنشي إن na ce لبنان fassaro ‘yan uwa su fahimci abin da ke ciki da kyau zai ɗauki wani lokaci, mu batta rana ita yau za mu dawo masa. Allahumma inna nas'aluka sitirar darai. Allahumma inna na'udhu bika min khizyi dunya wal akhirah. Ya rabbal alamin. Allahumma jannibna asbaba sakhatika wa iqabik. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله